أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ينوى مسلمي مصورة الله سبحانه وتعالى sannan mu kiyaye umarninsa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin alkur'ani cikin suratul ma'ida umarni daga Allah cewar ku yi taimakekeniya akan ayyuka na kirki ayyuka na gari da kuma ayyuka na tsoron Allah kar ku yi taimakekeniya kan ayyukan sabo da kuma ƙetare iyaka da ta'addanci ku ji tsoron Allah don ku sani lallai Allah mai tsananin ukuba ne gobe ƙiyama. haka Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a cikin surtu tauba ya ce muminai maza da muminai mata sashensu majibinta al'amuran sashe ne ma'ana sashen su masoyan sashe ne haka yana gaya mana a cikin suratul hujurat ya ce muminai yan uwa ne a tsakankaninsu kuma ku kyautata a tsakankaninku da ku da yan uwanku annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa mumini da dan uwansa mumini kun ga mumini da dan uwansa mumini bai yi maganan bahaushe da ɗan'uwansa ba bahaushe ba ba zabar mai da ɗan'uwansa ba zabar mai buzu da ɗan'uwansa buzu ba ne da ɗan'uwansa buzu mumini da ɗan'uwansa mumini Allah ya ce 'yan'uwa uwa ne mumini da mumini wannan ya yarda da Allah wancan shi ma ya yarda da Allah to Allah ya ce a tsakankanin sunan su 'yan'uwa uwa ne a wajen Allah kuma shi Allah ya ce ku yi ƙoƙari ku kyautata a tsakankaninku da ku da waɗannan 'yan uwan da annabi ya kwatanta alaƙa da dangantakan da ke tsakanin mumini da mumini shi ya ce kamar gini ɗaya ne wanda wannan ginin wani sashe yana ƙarfafa sashe wani ɓangare yana ƙarfafa wani ɓangaren wani ɓangaren yana taimakon wani ɓangare wannan shine alaƙan muminai a tsakankaninsu su da su wa'annan nassosi na kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisai ko hadisi ɗaya na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muka ji a ƙarƙashin wannan za mu fahimci cewar ashe abin da ya dace musulmi ya zamo a tsakankaninsa da shi da ɗan uwansa musulmi yan uwantaka ce mai ƙarfi wadda kuma wannan yan uwantakar ta fi yan uwantaka ta jini ta fi yan uwantaka ta nasaba shine wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya ko baba ɗaya ko ɗiyan yannai ko ɗiyan ƙannai, to wanda yan uwantakar addini ta haɗa ka da shi komai bambamcin launin fatan ka kai da shi komai bambamcin harshen da kai da shi kuke magana a kai komai nisan da ke tsakanin garin da kake da inda yake amma musulunci ya haɗa ku imani ya haɗa ku wannan yan uwantakar da ke tsakanin ku Allah da manzon shi suka ce ta fi yan uwantakan da ke tsakaninka da ɗan uwanka na jini wani malami yake cewa wai a ina za ka samu ɗan uwa irin na addini ya ce saboda ka duba yau in aka ce mutum ya faɗi ya mutu yan uwanka na jini abinda ka mutu ka bari na gado za su rabe a tsakaninsu sannan su ci gaba da murna da jin daɗi ya ce amma ɗan uwanka na addini ɗan uwanka na musulunci shi bayan mutuwanka ba abin da zai saura da shi shi damuwa da bakin cikin rashinka duk da bai ci riban komai cikin mutuwanka ba alhali wayancan yan uwanka na jini su mutuwar ka ta zan musu saboda an raba an ce wane ya ɗauki rabin abin da ka bari an ce a ne kashi uku cikin abin da ka bari an ce a ne kashi hudu cikin abin da ka bari an ce a ba wani kashi takwas har matarka da ka aura in ka mutu za a bata in ma kaso hudu cikin abin da ka mutu ka bari ko kaso takwas ɗaya cikin takwas na abin da ka mutu ka bari don ta je ta auri wani namiji ta ci gaba da rayuwa bayan kai ka mutu matarka fa to shi dan uwanka na addini dan uwanka na musulunci wannan wanda zamantakewan addini da musulunci ya haɗa ka da shi har wani ya mutu ya bar wani bakin ciki kadai zai saura da shi duk lokacin da ya duba inda kai da shi kuka saba haduwa bai ganka ba ce sai baci duk in ya tuna wata mu'amalan da kuka saba yi na mutunci da alkhairi yau baka nan ce sai baci kuma in ran sai bacin nan maimakon yayi murnar rabuwa da kai addu'a zai yi maka na Allah ya ji kanka na Allah ya maka rahma na Allah ya baka aljanna a inda kuma kake da tsananin buƙatar waɗannan addu'o'in da zai maka a wannan lokaci yan uwantaka ta musulunci ya yan uwa musulmai yan uwantaka ce wadda take haɗa tsakanin musulmai a duk inda suke a duniya duk irin nisan da ke da kwai a tsakanin garuruwansu da kuma bambamcin da ke da kwai a tsakankaninsu na launi ko kuma na halshi yan uwantaka ta musulunci ita ce yan uwantakan da take wajabta wa musulmai a tsakankaninsu su wasu kowanne ya rangwamta ma wani kowanne ya tausaya wa wani kowanne yawa ɗan uwansa nasiha da gaskiya kuma nasiha akan haƙuri yan uwantaka ce ta musulunci ta imani da take hana ka ka yaudari ɗan uwanka musulmi da take hana ka ka cuci ɗan uwanka musulmi da take hana ka ka musguna wa ɗan uwanka musulmi ko a cikin jininsa ko a cikin dukiyarsa ko kuma a cikin mutuncinsa jama'a irin wannan karantarwar fiye da shekara nawa ake karantar da mu irin wannan karantarwa fiye da shekara nawa muke cewa mu musulmai ne malamai suna mana wa'azozi suna mana hutubobi akan irin dangantaken da ke tsakaninmu na addini kamin abubuwan da suka zo suka raba mu a yanzu dama ina jiran ranar yau kuma satin da ya wuce na gaya muku kamin abubuwan da suke faruwa a yanzu kamin siyasa ta zo addini yana nan ko baya nan kamin ku san bambamci da ke tsakaninku na harshe ko na ƙabila ko musulmai ne ko ku ba musulmai ba ne ba ku yarda da allah ba ne da kuke zuwa masallatayya kuna cika masallatayya da sunan kun zo sallah kun je sallan kamsu salawati ko kun je juma'a ba ku yarda da allah ba ne ba ku yi imani da Allah ba ne ba ku yarda da abin da ake gaya muku game da wannan ubangijin ba ne wanda shi yace ku ƴan uwan juna ne wanda shi yace ku dange ne wanda shi yace alaƙan da ke tsakaninku alaƙa ce ta jini alaƙa ce ta addini wanda ta fi alaƙa ta nasaba wallahi bayan hutuban da na yi a satin da ya wuce rana ta yau anan da abubuwan da suka faru a cikin satin nan ko suke nan ga faruwa sun canza min tunani game da Nijar wallahi sun canza min tunani game da al'ummar Nijar kuma wannan kirgan da ake yi na cewar mu kashi 99 musulmai ne daga yau ban yadda da wannan magana daga yau wannan lissafin wallahi ne na ajiye shi ba gaskiya bane ƙarya ne ba gaskiya bane ƙarya ne kuma wallahi in mun je gaban Allah ban fidda kaina ba mafi yawancin mu she mun yi kunya she mun yi kunya dalili saboda abin da ke cikin zukatan mu munafinci ne ba gaskiya ba abinda muka gaskata wa Allah na cewar mu musulmai ne karya muke yi ba musulmai muke ba domin abinda addinin mu ya karantar da mu cewar musulmi dan uwan musulmi ne na gayi a shekaran jiya na ce gashi yanzu abubuwan da suke faruwa waɗanda ake yi saboda su yanzu na fita daga nan masallacin nan za ni gida yara 'yan kankana 'yan shekara goma shekara goma sha biyu suka kewaye mota na me sa sanda yana bugawa yana sawa yana buga me sa dutse yana jefawa yana sawa yana jefawa da kyar na samu na bi wata hanya na bi hanyar daji na samu na isa gidana wanda abinda na sani abinda kullum nake gayi kan mambarin nan al'adan da muka gada ga uwayenmu da jikokinmu yaro dan shekara goma ko sha biyu in ya ga warin babansa yayi kamata ya yi ina tambayan ku billahi alaikum za wanda kuka sa yara wannan abin da ke faruwa don Allah abin da kuka gada ga uwayenku kenan tarbiyyan da ku waɗanda kuka karɓi tarbiyya a wajensu irin tarbiyyan da suka baku kenan manyanku da kuka rayu tare da su haka kuka mu'amalance su wallahi ina faɗin gaskiya ne tsakanina da Allah tsakanina da ubangijina idan gaskiyar ba muku ba in kuna so in kuna sauka kan mambarin wallahi kar wanda ya bar ni na gama can yau tsakani da Allah nake gaya muku ku ji tsoron Allah ku dubi abubuwan da ke faruwa ku kuna ganin cewar yanzu wannan tarbiyyar yara kankana 'yan shekara goma shekara goma sha biyu sun san su ɗauki matakai su rika tare warin uwayensu warin kakanninsu suna ci musu mutunci a kan titi kuna ganin cewar in ku kun tafi generation kin da za su zo su rayu nan da shekara goma sha biyar ishirin nan gaba kuna tamanin ku musu adalci kuna tambanin ku musu adalci ina malamai suke ina shugabanni suke ina uwaye suke ina su manya-manyan 'yan siyasan da ake wa'annan al'amuran saboda su me yasa tsawon wa'annan kwanakin kowa yake cewa kala kuna jin daɗin cin mutuncin da ake yi ne kuna jin daɗin tujirin da ake zubarwa ne kuna jin daɗin dukiyoyin bayin allah da ake salwantarwa ne saboda ku samu me saboda ku ci riban me idan kun je gaban allah kun mutu da me za ku je da shi wajen allah za ku je da alhakin bayin allah da kuka ɗauka za ku je da jinin bayin Allah da suka mutu saboda ku za ku je da alhakin waɗanda suka yi hasaran dukiyoyinsu dukiyoyinsu suka salwanta saboda ku kun iya ɗaukan wannan nauyi a gaban Allah alaisa minkum rajulun rashid cikin ku babu shiryayyen mutum babu lattizan kirki wanda zai fito ya ce a ah, ku dakata ku dakata ba wannan muke nufi ba wannan banna da cin mutuncin da sauransu da kuke yi ba shine abin da muke nufi ba a tsakankaninku ba za ku je ku zauna a kan tebur ba tsakanin ku mahukunta bangare guda biyu da suke jayayya a tsakaninsu wa'inda suke ganin sun ci zaɓe da wa'inda ke ganin cewar a'a ba mu ba ku bane kuka ci mu ne muka ci shin Dama a ce ina ma a ce da aka yi wannan rikicin aka yi wannan gardaman filin kwallo za a je a share muku a tara ku zallan ku ciki a rufe ku ku hiddare ni tsakaninku she ku koma daga wanda ya bar gari she wanda ya je nemi wuri ya laɓe kun bar 'ya'yan mutane 'ya'yan talakawa yanzu ku je bakin ofis inda aka kama yaran nan ku gani uwaye na can a tsugurgune da kwanoni kowanne ya kawo ma ɗansa tuwo kun san an yi saboda ku wace gata za ku yi wa waɗanda kuka sa cikin wannan matsala cikin wannan damuwar kun ɗauki alhakin ɗiyan bayin Allah ga banza da wogi ba ku jin tsoron Allah ne kuma babu bai iya fitowa ya gaya muku gaskiya to za ku je gaban Allah ta faru kun haɗa 'yan Nijar faɗa kun haɗa 'yan Nijar rikici an kashe wanda aka kashe an ƙona ba wanda aka ƙona dukiya an bata ma wanda aka bata ma dukiya an yi to ku da aka yi saboda ku ku sani Allah na jiran ku in nan duniya babu bai iya komai da ku nan ba ina gani ba in kuna tafiya kowa bashi ake dan sanda ake bashi da bindiga bayan shi yana gane shi abinda kuke jin tsoro za ku je faɗiyar mutane a ciki kun fi kowa tsoron mutuwa kun fi kowa tsoron tashin hankali saboda duk inda kuke mai gadi ake baku bayan ku da bindiga da makami yana gadin ku a shi kuna jin tsoro yaya abin kuke jin tsoro za ku je faɗi yan mutane ciki kuma in fitina na da daɗi ku jawo 'ya'yanku su shiga gaba mana ku sayo matanku su shiga gaba ku da kanku ku ja gaba a yi da ku mana ya za ku je ku laɓe ya za ku laɓe 'ya'yanku ya ya za ku ɓoye matanku she ku turo 'ya'yan mutane 'ya'yan talakawa waɗanda ba su da galihu don Allah mu ji tsoron Allah jama'a mu musulmai ne mu musulmai ne wallahi duk kyaukyawan zaton da nake mana na yi zaton duk muguntar da ke cikin rayukanmu za ta tsaya baki cikin zuciya saboda ina tunanin cewa duk abin da muka yi niyan za mu yi za mu tuna akwai Allah za mu tuna mu musulmai ne za mu tuna duk abin da muka yi na ƙetare iyaka a kan wani bawan Allah Allah zai tambaye mu gobe kiyama a aƙidar mu ta sunna abin da annabi ya karantar da mu idan aka zalunce ka idan aka zalunce ka she ka kai kuka a inda ake iya karɓar maka haƙƙinka a karɓo maka haƙƙinka ku duba yanzu idan wani ya kashe maka ɗan uwa a musulunci bai halitta ka ɗauki makami kai ma ka je ka ɗauki fansa don ka kashe wanda ya kashe maka mutum ba a musulunci ya halitta a musulunci idan aka yi ma naka rauni bai halitta ka ɗauki makami don kai ma ka je ka wa wanda ya maka rauni kai ma ka rama raunin ba a'a sai ka je ka kai ƙara a wajen wanda Allah ya ce ka kai ƙara idan mumini ne shi shi musulmi ne shi ke ya adalci ya karɓo maka haƙƙinka idan kuma ba mumini ba ne ba adali ba ne ka rasa yadda zai yi karɓo ma haƙƙinka to kai ma Allah ƙara hatta da talaka wanda aka fi ƙarfi Allah ya jarrabe ku da shugabanni azzalumai marasa adalci suna cutanku suna zaluntar ku suna kwatan dukiyarku. ku me annabi ya ce ku yi annabi cewa ya ku yi musu da'a ku musu biyayya sahabbai suka ce ya rasulullah bayan sun zalunce mu bayan sun cuce mu annabi ya ce eh to adduna alhaqqal ladhi alaikum ku dai haƙƙin da ke